يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام wannan kafiri ne abokin faɗa shi ake cewa harbi ya zo ya musulunta amma akwai bayi musulmai a hannunsu bayin musulunci a hannunsu abidu yadihi bi yadaihi abidu li ahli islam bayin musulmai na hannu داشیار یا مسلمتا یا ذاعی دے حقو باہن و ذا عبر و حبائن او دے را یا ذاعی تو اللہ تکم سیفینی مگر قلتو ارائیتا لو ان عبیدا للمسلمین عند ذات جا وصبائی جا مسلمی اثرهم حل الحربی abokan faɗa suka kame su gayi ne na musulmai sun madakala ilaina rajulu sai ga wani mutum ya zo wurin min ahalil halbi bi amana ya zo kafan da amana wal abidu ma bayan can na musulmai ga su tare da shi ayi aradu lahu za a gikta masa wa yi ukhadul adib a kare shakar ibrahim minhu amza ko ba za karba ba amma fasara'i fi kauli malik me maliku ya faɗi a kai Fi, ne kake tambaya a Da amana. to ai ka fito da kullum sai ji daɗin ba ka amsa amana ba mutum ya kan shigo gari da amana ba yanzu in kirista zai zo nai, ya zo ya zauna ba sai da amana ba ba sai wani ya tsaya masa ba yau zan zo makarantar ku in yi tambaya da kaina zan iya zuwa sai ka ce eh za ka iya zuwa ka shigo da shi gudun kada ko wani ya san shi a inda aka yi rikici ko menene ko menene kaga da in ya tashi da abu da jinsa kake salamu alaikum ga wani wanda kuka san shi ne ya zo ne yana fanye ji ne ake yi in yana da tambaya ya yi kaga ya shigo da amana in wani nuna shi da yatsa sai an hukunta shi tunda ya saba mana saboda kan nan don ana yaƙi da musulmi zai shigo ƙasar musulmai da amana ya samu amana zai iya shigo shi ke ya shigo da amana amma fi kauli ba sannan amma arewa ma ga shi da amana amma ga bayin musulmai da aka kwasa a hannun shi to wa'annan bayi na musulmai a karɓe su a tare ka karɓe ko ko a masar amma ba amsa kakin amsa imamu ba kenan kala layi la na minhu wannan bayi na musulmai ba za a karbe su daga gare shi ba wa hadha ra'ayi sai wannan shi na fahimta ara ara'aita in dakhala bihim in ya shigo da su hadar harbiyu musta amana kina mai neman amana fa aslama indana ya ma musulun sauran mu amma ga bayan musulun a nan shi wani fa zai tafi a nan sake kana huwa hina aslama fasara min al-muslimin yace to shi lokacin da ya musulunta ya zama daga musulmai fallaisa li sayyidihim mai gidan wa'ancan bayi bai da iko an yi akuzahum min kibali ah, annahu kana mumtani'an Musulmi, shi na aslama bai halatta ya karɓe su lokacin da mai saukin ɓangaren annahu kana mumtani'an tsararre ne daga ɓangaren musulmi. su lokacin da ya musulunta wa huwa bi manzilati man aslama min ahli harbi ala amwalin yana da dukiyoyi fi aidihi lil muslimina ai baka ji wannan da ba amin ahli harbi ala amwali fi aidihim lil muslimina kada aharazuha su kafiran sun karbi dukiyoyin kabilar au gairar zalika falaisa li لأهل الإسلام islam an ya'khudhu min aidihim shay'an min zalika bisaman na'am Ni, tun da tun lokacin da ya musulunta, ba ya zamo daga cikin musulmai ba? Sadaka musulmi ta bai taɓa dukkan musulmi. Eh? Ka ga mai bayi ba da mai faci bayansa. tunda dukiya sace, yanzu ya zo da dukiyoyin musulunta a hannunsa kuma ya shigo da amana sau da kadan ya musulunta in ya musulunta ba za ce to tun da ka musulunta da mu wayan mu daga nan har karshe abin da ke magana ke hmm? eh eh ban ba ban ji daga inda ke magana falaisa li sayyidihi min kibali da hananne ne fa kararre ne daga musulmai mumta ne kaga ba ya shigo da amana ba a ai gaba eh, eh, mumta ne min al-muslimin hina aslama eh. hatta aslama ku to haka eh, wannan laye ya zuru bi kafi nam ti wannan din haka yake wa huwa bi manzilati man aslama min ahli al-harbi mutum ɗaya ne al-harbi su ala amwalin fi aidihim lil muslimin akwai dukiyoyin musulman a hannun wayan kafiri shi ya zo musulman ba ce ba za ta yi haɗa kai musulman musulunci da dukiyoyin mu hannun ku tun da har ya musulun ta shi kenan wato babu ramuwa gayya nan ta kama wani da laifin wani babu sannan kuma ma wannan ban a kallon abin da ya afu kafin mutum musulman musulunta ba masa hukunci al-islamu ba shine yajibu ma da hudun ba ka ka gane ba za ce to tun da ka musulunta ka ga dukkan maharar da kare ka ba mu kayan ka ka ga wannan zai a karshen ta wani ba zai musulunta ba saboda dukkan tun da ba wani imanin kirki ga shi ba duk da suna da karfin reso a wancan zamanin akwai abubuwan mamaki a duniya shi ya ƙi ginin a ce ya musulunta don kawo ko ya musulunta da dukiya, Allah ya kiyaye a dubi surukin annabi haka tafke haka ce to yanzu ka yana da wani alaƙa don kullum muna jin annabi na yaban ka amma in ban da ba za ka ba lafiya lafiya yanzu zo mu je in an farka shi kenan an kuma ka kun saka shi kenan ana tafiya aka ce masa ka ga ka musulunta in ka musulunta nan dukan kawai sai ta zama ta ka kai zaman ka ba za mu karɓi komai ba in Allah kiyaye mu fara musulunci da yadda Hmm? in muka ci tafiya karatu za mu dinga tafiya ta tsaf tsaf ta ne ban shawa amma ana rab tafiya ga ba ta ba shawa ai kaga hujjoji ga sunan ba ta kai sai ka ta ma dukiya annan ne ni ba sun taba cuta ta an yi ma can akwai wata dukiyawa a hannun su wane ne wane ne yadda zai zai rike dukkan ga sunan hanyoyi amma ke Allah ya kiyaye in tsara musulunci da cutar za ka ga su ko a kafircin su gaskiya suke to mun ko yanzu a cikin musulunci ma na ne ma ta ka ka ga mutum biyu ba sa shiri da juna amma fa ka ga da dukiyar wani can za su abin da sai su shirya eh? tsakanin mu yanzu da wani da wani ba sa shiri amma wata kan sai kan suna tafawa ana ta magana ce to wani zai yi asara wani zai yafa sun haɗu ne akan dukiyar wani yasa abun nan ko ba sa kallon a cikin jaba ba sa kallon juna amma ɗaya ya samu ya zaga ya same shi a gida shi ma ya zaga zai same shi a gida su kuma sukan manta shekan dallahu mu bi gururi ثم أسلمهم In da zaka والاه إن ذاك ذاك wani kaddara ta الدرى ba gidda ba aika karyata. ka zagaya ka zagaya ko ka shiga cikin wurin sa a gama abu da ku zaga shi ɗan sai ya yi bayyana ga kanan kunje kunje ka har maganar da kuma faɗi yaro da a ce mutum na ganewa yi gaskiya saboda kunyata malam da mun gaskiya so ko saboda da ina ta tunanin ta ko a dinga gaya masa ne wani ga abin da kai ga abin da kai ga abin da kai habawa ne ko zai gyaru in kai masa haka to daga nan kun kwata kun kulla gaba kenan ko da shi daga yanzu zai yaƙe ka haƙa mutum duk abin da za ka yi a duniya sai ya ce bai da kyau saka fa yaro yi min fa ije kai masa kuɗin ajiya ina da ban gaya muku shi rage ba sata yaro yi min ya ɗaukan mun kuɗi kuma ba na ne ba kuma sha'awa ne haka ɗauko wani ana ba da kuɗin taimakon masallaci wani zai ce na duk hamsin amma shi ga ma ta ba kace yanzu kai mana gina masallaci za ka ce dubu hamsin da yawa za ka bai ke suna ga dama ni dan kuɗi na nake so su sani na ce to shi kenan sai da dangwarar da so akan tebur tsakanin isa ta kai sai ba da ya samu sa'a ya shigo ta wando sai ya ɗauke dubu hamsin a banza na zo ni ba su zama kuɗi na ba gashi ba su je hannun da awon ba na dinga roƙon Allah na dinga roƙon Allah na dinga roƙon Allah na shiru inda nake ina zaune sai da yara suna shi, shiga suna cewa wani ya shiga ta wundan nan wani ma ya shiga ko bishe ya faɗo da ce hmm. na ta koshi kasan dare ya ce ko sai ka gaya mun gaskiya ko kuma kwakwalla ka sai shi wuce ke gaskiya ya shiga ne kai ke na ɗauki kuɗi na wuce ka ba ya faɗi su da yadda suke na ce to shi ke nan tun da ka yi haka suna hannuwa yanzu suke suna suna banki waye kai maka su banki cewa ne na je na buga masa kofa da tsakan dare na lauta na je na buga masa to tun daga lokacin nan tun da na shiga ɗan talaki mai na nishe duk inda za a zage ni sai an samu waki da shi ina aka taimake shi kai ba ka mu kai kai da gangan ma za ka faɗi wannan maganar kai ina wani shas ne baka shiga wasu ko kana so a faɗo to an gaba sai sake zai rawa ka shiga wanda yake kana kallon abu ɗin haka ba a yi kai ko dole ka shi sai mana muna zama mugunta a tsakani karne karne ne na gidi mai bautan goma karshe Allah ya kiyaye ya fara musulunci da cuta kuma kuɗin ba kaɗan ba tunda kuɗin kusa kasuwancin dinarorin mutanen makka ne aka tara masa shi ne komanda kyau hajji ko waje ya kasa gaban manzo Allah zai abin da za Allah shi annabi ya kalle shi mutumin kirki ne sai kai da ka amma ka turo da wance lokacin yar annabi na hannun shi ka tafi gida ka tafi gida kuwa ba kwana kana bai turo ka tafi ta gida حرزوها والله عبيدا او غير ذلك فليس لاهل الاسلام ان ياخذوا من ايديهم شيئا زي هذا قبل وصلنا فقد عليه وسلم من ذلك بالثمن su ce hatta ko sayan abun ba za a ciniki hatta cinikin dole nan da za a ce wanda aka kai a ba na ce to ba a yi masa kuɗi a maida musu kayan su o oh, o oh, oh. eh kayan ka ne wala bil kima har kima yi kima wa wa'incan ya aka ce ga kayan ka a ce maka an kwashe maka kaya sai aka kwato kayan a yaki, an riga an ba wani sai a ce za ka bashi abu amma za ka kima masa ban da wannan wannan kayan ka ne sai dai ran da ka zo da kafa ya ɗauke mun ya sai kasuwa zai to shi ne ka iya sai shi aure in ka da bayau la zalika bainahu wa baina man sallama minhum ala shay'in ishtarahu aw harabahu huwa nafsuhu min biladil muslimin fa huwa aula bihi wala bil qimati na wuce wannan in kanu kada baya yawo ala zalika sun yi cinike ya a kan wannan bainahum man aslama da tsakanin wanda ya musulunta na hu ala in ishtarahu akan wani abu da ya sayo shi aw aharazahu ko ya mallake shi huwa nafsuhu min biladil muslimina in ma sayansa a tsaye wa in ma mallaka tsaye shi kinan dai na shi ne huwa aula bihi قلت سمعت هذا من مالي سمعت هذا من مالي قال لا إلا ما أخبرتك في أبن ذكر مكة في أم الولد وإن شاء الله في كنا نظر